بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نستقدرك بقدرتك ونسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا نقدر وتعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما كان وما سأل بركة من أنا أتشكي سورة ميتار الخير سورة النور ومن تفي من تفي بياني da hukunce-hukunce حدود هل har mun zo wata a cikin ta ne muke bayani kuma za mu dora yanzu alaran mai tuso mana ayoyinmu na jin insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم يعذكم الله عن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم بارك الله فيك أحسن الله إليك أجي من لكم fara bayanin wannan ayoyi masu albarka ayoyin cikin suratun nur wanda kamar yadda muka faɗa a ƙisar harithatul ifki an yi kiki kaka an rasa menene menene ya aka yi ne tunda dai asali sharri ne daga bakin munafukai to amma mutum biyu ne suka taho daga wani guri su munafukai suka yi zaton sharri a kai kuma wannan sharrin nasu ya yaɗu aka barbaza shi sai ya kasance kai diyan da za ka yi zaton alkhairi baka isa ka wanke abin ba da ba ka nan kamar yadda su ma ba sa nan to amma akwai wanda ma ya kunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kana eh akwai wanda duk inda kake in kai kadai ne to shi ne na biyinka in ku biyu ne na ukunku in ku hudu ne na biyar ɗinku haka ne. ko kun yi sama da haka ko kun yi ƙasa da haka babu inda za ku je ba kwa tare da Allah subhanahu wa ta'ala to tun da a duniya kaf a rasa wanda zai yanke wannan hukuncin shi da kansa subhanahu wa ta'ala sai ɗauki nauyin kawo maslaha tabbatar da abin da yake na haƙiƙa a cikin lamarin to kai tun daga farawa ayoyin da cewa innal ladina ja'u bil ifki iya nan kawai an gama wanke magana ko tunda al ifku mun faɗa shine ƙaryar da take nuna sama ta ce ƙasa ce wato ƙaryar da take kawo kishiyar abu ka kalli mutum fari kalla shi ka kace masa baki kirin to ifku kenan wanda kowa ma ya gani ya san wannan ƙarya ce shine ma'anar ifku Allah subhanahu ta'ala ce usbatun minkum tawaga ce daga cikin ku wato ba duk gaba ɗayan ku bane la tahsabuhu sharran lakum ka ku tan sharri ne tare da ku sau da yawan abubuwa sukan iya zuwa da farko a gansu kamar sharri amma daga baya sai mutum ya gode wa Allah da ya saka shi a cikin wannan abin ko shi sa Allah ce asa kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum so tari kan samu kanka cikin wani abu da ka ki ka kyamata har ma kai kokari kai rigima da shi kai ta addu'a Allah ya raba ka da shi sai kuma daga baya ka gano cewa alkhairi ne kuma kai ta gode wa Allah da Allah ya sa wannan abin bai kauce ba ana samun wannan sosai so tari musamman masu neman aure zai zo ce shi ai in ba wance ba ina ai ko istikhara tun da raba kafa ce shi ba zai istikhara ba akwai yaron da ya faɗa min haka yace shi wata yake so ummi a masa addu'a Allah ya bada ummi nace inda ita babu inda babu inda inda a ciki kawai Allah ala kulli shay'in qadir eh in ma sharji Allah ya maida ta alkhairi to inda ta zama alkhairi ito istikhara ke ce ai ya istikhara na an fasara rabaka ba ake a cikin alkhairi ta ko sharri ta shi ba ya san irin wannan addu'ar kuma yayin da karshen bi aure mu ka gani to shi isa abubuwa da yawa kai anaka shi isa Allah ya kulle wacce aya da muka janye ta cikin suratul baqara ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu Allah shine masani ba ku ne masana ba tunda shi ya san yanzu ya san nan gaba kai baka san gaibu ba minti biyu nan gaba baka sani ba Allahu a'lam minti biyu nan gaba abin da zai faru Allahu a'lam baka sani sai ka gani to ka gani to in ya zaba maka in ka tashi ka miƙa masa ka fawwala masa al'amari in ka gama bakin kokarin ka abu ya faru to gode masa akai in bai faranta maka ba abin baka ji daɗin sa ba sai ka ce qadarullah wa ma a fa'al bayan ka gama bakin kokarinka ka gane hikimar wannan to wannan ba al'amarinka ne sai dai watakila yau da gobe Allah subhanahu wataala lokaci ya nuna ma ta hanyar lokaci sai kuma ka gode wa Allah kan abin ka ce kai ashe da kai aka bari da baka zaɓi kaza zaɓi kuma ashe kaza shi shine alkhairi tana faruwa da yawa cikin rayuwar mutane to shi Isa Allah ce la sabu sharran lakum kaga ita kanta na Aisha yanda abin ya ɗauko yanzu a ce da an yi a ce an yi hadithatul ifki da ba a yi ba wanne za ta zaɓa ko da a ce an yi ko yanzu fa ayoyi ne yake karanta saboda dalilin da suka sauka Allah ya ce ulaika mubarrauna wa yake da wannan a duniya wayannan ababen wankewa ne sun yi bara'a ba su ba alfasha ba alfasha ba su kuma ya ce la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum yace wannan abin alkhairi ne a gare ku Allah subhanahu wataala da kansa ka gani yace lahum maghfiratun wa rizqun karim a ƙarshen ayoyi to yanzu wannan wannan abuwan da aka faɗa ai kaga ƙarshen alkhairi kenan to shi yasa ce la tahsabuhu sharran lakum kai ku zaci sharri ne tare da ku shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma ajaban li amril mu'min إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن إتشي أبن برجي وعجبي الأمر المؤمن saboda me al'amar mumini gaba ɗaya alkhairi ne ko ba wanda yake da irin wannan sai mumini in asabatu sarra shakar idan wani abun faranta rai ya same shi to ya gode wa Allah sai ya kasance fa kana khairan la ga ya ji daɗin al'amarin kuma ga ya gode wa Allah gashi Allah ya alƙawar wanda ya gode zai ƙara masa kuma wannan godiyar da ya zai samu lada kuma hakan sai zai masa alkhairi gaba da wa in asabatu wa in asabatu darra sabar idan wani abun rashin jin daɗi ya same shi to sai ya kokari ya haƙuri manzala ce shi ma kuma fakana khairan la sai kasance masa alkhairi wannan zai zaɓi wannan zai zazzaɓi wannan ya sha wahala wannan ya sha wahala amma shi wannan wahalar tasa kankarar zunubi ce a ƙurin da zai yi ladansa ba zai irgu ba a gurin Allah shi ne ne ma mafi sabiruna ajarahun bi gairisa ba ya ce lada ka za a bashi ba a haƙurin da yi kaga zazzabi ne ko in ce dan wannan ya rasu dan wannan ya rasu wannan ya haƙuri wannan ma ya ƙi yin haƙuri to yanzu wanda ya haƙurin haƙurinsa ba zai dawo da ɗan ba ko zai dawo da shi wanda bai haƙurin ba fa rashin haƙurin sai da masa da ɗan duk sun rasa ɗaya ko to amma shi wannan da ya haƙurin ya ɗauka cewa ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dukkanin mu lillah mulki ne na Allah mallakarsa ce shi yake juya mu yanda yake so abin da yake so kuma shi zai faru a kanmu saboda nasa ne ba kai ka ba shi shawarar lokacin da kake so a kawo ka duniya ba shi ya kawo ka ba kuma kai za ka ba shi shawarar yaushe kake so ka bar duniya ba shi zai ɗauke ba kuma kai ka ba shawarar irin dan da kake so bai baka a shi ya baka wanda yake so ba kuma kai zaka ba shawarar yaushe ya kamata ya dauke dan ba a shi zai dauke shine ma'ana inna lillahi wa daga cikin ma'ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to da wannan ya hakuri sai ga cewa ya samu saukin abin ya tuna kaza ya tuna kaza ya tuna kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya bar duniya ko duk wata musiba ta same ka ta rashin ka tana da rashin manzo Allah ai wannan za ta ɗebe maka kewa to sai ga yayi hakuri bai shiga cikin damuwa ba bai gura kansa a bango bai ya kushi kansa ba bai mutsini kansa ba bai maganganun munana ba kuma nan da na abin nan da ne yayi saurin wucewa a gurinsa kuma yana jin daɗin cewa Allah ya tanada masa wani tanadi babba a gurinsa wancan kuma dai wancan abubuwan da aka faɗa ya gora kai ya ya kushi jiki ya yi maganganu kala kala da ya ƙarshe kuma dan bai dawo ba kuma ya samu zunubai kala kala ga radadin rashi ga kuma radadin yin can ya yi abin da ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala kaga duk abu ne na rashin jin aisa musu amma shi wani alkhairi ne a gare shi wannan kuma sharri ne a gare shi to shine shi la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairu lakum li kulli mri'in minhum maktasaba min al-ithm kowane ɗaya daga cikin masu hadathatul ifki usbatul ifki zai samu kwatankwacin zunubin daidai da aikin da wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim wanda kuma ya dauki nauyin gabara babban al'amarin wanda yake mai takanas a cikin al'amarin hadisatul ifki Allah ya ce yana da babbar azaba sai Allah ya fara kawo yadda ya kamata mumine su ringa taron labarin ice laula me ya hana halla kenan idh sami'tumuhu lokacin da kuka ji wannan labarin ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا me ya kamata da muminai mazansu da matansu siwa junansu siwa kansu ba siwa junansu bi anfusihim siwa kansu zaton khairan alkhairi na na farko kenan na biyu wa qalu hadha ifkum mubin su ce kai wannan ƙarya ce mabayyaniya ƙarya ce ƙarara ƙarya ce ɓaro-ɓaro mubin asali min abana yubinu ibana kenan ismul fa'il ne mubin to su ce wannan ƙarya ce wacce take bayyana kanta tana zuwa kamar ƙarya tana gaya mafa ni fa ƙarya ce ni ni suna na ƙarya shine ma'anar mubin ga sai Allah ce zannal mu'minuna wato yana faɗa mana wani ladabi ne duk lokacin da wani mumini ya ji wata magana mara kyau game da ɗan uwansa mumini to zaton kansa zai fara ba zaton muminin ba kamar yadda Allah ya ce wala taqtulu anfusakum yace wa idza dakaltum buyutan fasallimu ala anfusikum ko to duk ayoyi da yawa yana cewa kanku kanku kanku me yasa saboda al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu مثل المؤمن مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى yace misalin mumina tsakanin su kawai misalin gangar jiki ce guda ɗaya duk tsawon mutum da faɗinsa in yi tuntuɓe a farshensa tsawon tafiya kilomitas da yawa baya hana ido ya hawaye ko to haka mumini da yake a cana ko wanda yake ƙarshen duniya ta ko ina ne in aka taba shi ɗaya eh, muminin ya kamata da shi ma shi aka taba haka ne ta kudin imani ke gangar jiki ce guda ɗaya manzo Allah ya lissafa to ba zai yi inda imani sosai ana cin zarafin mumini kuma kana zaune kana murmushi ba wani ya saba cewa lallai imaninka da rangwame a ciki kana da sauƙin imani imaninka ba shi da ƙarfi ko kuma akwai virus na munafurci da yawa da suka yi shi suna neman masa baka jin testing ɗinsa to shi yasa daidai wannan gabar akwai wani misali da Allah ya bayar ko ce misali da ya faru a cikin sahabbai akwai abu ayyub al-ansari da matarsa ummu ayyub take cewa wai ka je abin da ake faɗa ko game da sayyidatina aisha ice wallahi naji ji sai ta ce kai yanzu inda kai ne safwan za ka yi abin da ake faɗa ce ina Allah ya kiyaye ta ce kuma wallahi ni ma da ni ce Aisha ba zan ba ta ce kuma ka ga safwan fa ya fi ka a gurin Allah ni ma kuma Aisha ta fi ni kaga sai suka fara kwatance da kansu tukunna ba ma wai a je kan sai da tuna Aisha ba a kai in kai ne za ka yi ce ina ta ce to ni ma kuma da ni ce wallahi wannan abin ba za a yi ba abin da ake faɗa sai to ballantana Aisha ta fi ni kuma kai ma safuwan ya fi ka aganal mu'minun wal mu'minatu bi anfusihim khairan amma shi munafiki ko da shaka magana sai ta zai aika saboda shi din ma zai aika shi ma shi ma ya san aika wa zai to ma'ana dhanal mu'minun wal mu'minatu bi anfusihim khairan kenan da haka in dai da akwai imani a tare da mutum to kai ya sake a taɓa wani ɗan uwansa mumini da wata mummunan magana yana zaune a gurin lallai ya yi masa zaton alkhairi na farko kenan abin da ya san shi da shi na alkhairi ya ɗauki wannan asalin na biyu kuma ya kwaɓa abin shi ne cewa ƙalu haza ifkun mubin wannan ƙarya ne ba haka ba ne ya kamata ka ringa zaton alkhairi ya kawo maganganu irin wannan in abin ya fi ƙarfinsa to ya tashi ya ba gurin wa ƙarnar zara alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairi innakum idan mithluhum duk lokacin da ake saba wa Allah subhanahu wa ta'ala to bai kamata a ce ga mumini ga sabo ba a guri daya in kana zaune ana sabo baka hana ba baka kuma kai ma baka yi sabon ba to kai ma daidai kake da wancan masu yin saban ba kawai bambancin ku ɗaya kai shaidan ne kurma su kuma shaidanu masu magana shine kawai a sakitu an al-haqq akhras haka suka fada in ji malamai me yin shiru a gurin faɗin gaskiya to nan kurman shaidan kenan amma kana zaune ana yi ɗayan biyu da mumini da munkari ba su haɗuwa ko dai munkarin ya izalatul munkar ko kuma ya tafi ya bar wannan mun kai hijira ya bar wannan mun kan ko al muslimu muslimu al muslimu na min lisanihi wal muhajiru man hajara manaha Allahu anhu haka manzala ya faɗa ce mai hijira na gaske muminin gaske musulmin gaske shine wanda musulmai suka kubuta daga lisanihi da hannunsa eh, a sa ba zai aibata jama'a ba ba zai cutar da su ba zagi ba cin mutunci ba cin zarafi ba ghiba ba manci ba ba ba da yawa haka a hannunsa ma ba zalunci ba sainin akan takardar ƙarya ba sata ba naushin mutane wanda ba cancanta ba ba ba duk abin da hannu zai yi na cutarwa ba zai ba to na shine musulmin gaske original one ba musulmi ba ba musulmi ba muna musulunci ba ba musulma ba musulmi na sosai wal muhajiru mai hijira kuma na gaske shine man hajara mana Allahu anhu wanda ya kaurace abin da Allah ya hana me yasa aka hijira ga maka zuwa madina ba eh, maka Allah ya hana shirka kuma ta ƙi hannuwa a maka sun dage sai an yi to a bar gurin kwata-kwata aje inda za a yi tauhidi tsantsa to shine ma'anar muhajiri to kuma ya za a ce kai kuma ga kana mumini a garin da ake da musulunci ba shirka ake ba kuma a zuwa na wani sabo kuma kana zaune ko baka nuna bacin ranka ba ko ba hanawa kake ba kuma kana kallo aya sukuti ridan ko ka kai ma ka zama kurman shedan kenan kurman shi to shi yasa duk lokacin da kaje ana yin wani sabo ko yi da dan uwanka ko ma wani sabo ne ko da ba yi da dan uwa bane to lalle ya kamata kai kokari ka baci kokarin ka hana wannan abu in ba zai anu ba sai in abin ya karfin ka shine wa illa mistati fa bi qalbihi ko ba za ka iya da hannunka ba ba za ka iya da bakinka ba to sai ka da zuciyarka manzo Allah ce wa zalika adhaful iman ba za ka iya ba ko to tuta shi ka bar gurin المهم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين kuma su lalle wannan ƙarya ce mabayyaniya ƙarya ce kanta a jiya mun daga misalan yadda mu'minai suke kare ƴan uwansu laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada Allah ya ce to me ya hana akan wannan maganar da suke su zo da shaidu guda hudu mana ba su da shaida ba wanda ya ga me ya faru sai Allah ko kuma muna ba kai kawai kun kawo zaton sharri kun dora zato kala biyu ne akwai zaton alkhairi akwai zaton sharri akwai wata magana da ake cewa azannu zambun ko walau kana haqqan wannan ba magana manzo Allah bace ya zai haƙi kuma ya zama zambun azannu zambun wai zato zunubi ne ko ya kasance gaskiya a sai dai a togace a ce zaton sharri zunubi ne ko mummunan zato zunubi ne amma zaton alkhairi kaji ai abinda Allah ya faɗa ya ce laula idh sami'tumuhu dhanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan a ayat suratul hujurat yace ya ayyuhallazina amanu kathiran ya ku masu imani ku goji mafi yawancin zato saboda mafi yawancin zaton na sharri ne shi yasa sai ce maka to inna ba'd adh-dhanni ithm wani sashi na zato ba dukkan zato ba kaga wannan ya nuna maka wancan hadisin da ake kawo a matsayin hadisi kaga ba na gaske bane ko tunda shi ya ce adhannu dhanbun gaba daya a wannan wani sashi na zato shine me yake zunubi amma zatan alkhairi abin da ake so kenan kai zatan alkhairi lada zaka samu akai sayyidina ali ko sayyidina umar ɗaya daga cikin su yake cewa idan magana ta zo maka daga dan uwanka ka auna ta wannan fuskar kaga dai ba ta ɗauka komai sai sharri ka kuma auna ta nan ba ta ɗauki kowace fuska ba sai sharri ka ringa auna fuskoki daban-daban har fuskoki hamsin da tara duk sharri suke nuna ma to cike na sittin ɗin kawai shi ke nuna maka alkhairi shi to ɗauke ta a matsayin na sittin ɗin ka ɗauke ta a matsayin wayannan guda hamsin da tara saboda a ringa fitowa ana ganin juna da mutunci ana ganin juna da alkhairi saboda zai iya yiwuwa duk 59 59 ɗin nan duk gaba ɗayan ba su suka faru ba na ƙarshen ne kuma kai abin da Allah ya ce maka zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan a ranga juna zaton alkhairi na'am laula jawo alaihi bi arba'ati shuhada me ya hana su zo da shaidu guda hudu wanda yake tabbatar da maganar su fa id lam ya'tu bi shuhada'i tunda dai ba su zo da shaidu ba fa ulaika wayannan mutanen inda Allah a gurin Allah humul kadibuna su ne makareta ba wasu ba to kuma dan a guri na sun zama masu gaskiya in duk duniya sun taru sun gaskata su tunda Allah ya ce shi a gurin sa makareta ne wannan gaskata za ta amfane su to ko me kake nema na wanke Aisha radiyallahu anha bayan wa'annan kalmomin Allah ya ce fa ulaika Wa wa'annan mutanen a gurin humul kadibun su ne makareta abinda zai baka haushi abin takaici abin bakin ciki abin da yake nuna maka munafurci a zuciya yake amma yana da kalmomin da ake gane masu ci da su wala ta'rifannahum fi lahnil qawl eh akwai salo na magana da kake gane cewa lalle wani akwai virus na munafurci tare da shi wai har yanzu akwai masu buga kirji su ce Aisha ta fi shiga cikin wani alfasha wal iyad billah bayan wannan ayoyin da suke ciki karar raga sunan suna faɗa fa ulaika inda Allah humul kadibun wayannan mutanen a gurin Allah su ne makareta duk wanda ya zo wannan maganar in ka rantse ka ce makaraci ne shi to ayin ma baka ce makaraci bane shi ne kai sabo wanda Allah a Qur'ani Qur'ani da la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid yace fa ulaika inda Allah humul kadhibun kuma wani yazo ya ce wai gaskiya ne ka yadda ka karyata littafin Allah ka karyata Allah subhanahu wa wataala wal iyadu billah ka gazgata wani ƙato to waye kuma fa ma za ba'al haqq in baka yadda da qur'ani ba zalika bi anna allah huwal haqq baka yadda da wannan ba to kuma da me zaka yadda fa ulaika inda allah humul kadhibun walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu Allah ya ce wallahi ba da ban falalarsa akan ku ba falalarsa mai tarin yawa eh falalarsa ta me walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min daba da Allah zai dinga kama ku da kun yi laifi ai muku hukuma tit for tat sili dai kwale daqqatun bi daqqa kana yi ai ma to da babu wata dabba mara za ta ci gaba da wanzuwa akan akan kasa to amma falalarsa da rahama sai yasa ba haka ake yi ba in kai laifi sai a baka dama eh ko za ka tuba a daga ma kafa a baka zuwa ajalin musamman ba wai an baka dindindin ba tun Allah ya soka da rahama sai ka canja ka gyara amma da za ce kana yi aima kana yi aima ai babu wata dabba za ta zauna ƙasa to shi yasa Allah ce wala fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba raban farala Allah da rahmarsa ba fi duniya wal akhirati a duniya da lakhira lamassakum fima afadtum fihi azabun azim yace wallahi da abinda kuke ku kutsawa na wannan maganganun saboda illar su da munin su da yanda ake taba girman matsayi irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yanda ake taba as-siddiqa bintu siddiq habiba habibatu habibillah subhanahu wa ta'ala yanda aka ringa tattaba ta ake faɗa wannan miyagun maganganu a kanta yanda Allah yake da kishi na mumini ballantana matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da lamasakum fi ma afattum fihi azabun azim wani magana da kuka didda da azaba mai raɗi ta shafe ku mumini kawai manzo Allah ya lissafa as-sab'u mubiqat zinabai masu turmutsa mutum a cikin wutar jahannama da gaji sai da ce wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat ko da jifan katangaggu bantattu wanda zuciyarsu ma ba ta raya musu sabo a jefe su da zunubi yana cikin zunuban da suke turmutsa mutum a cikin wutar jahannama to ballantana a ce wa naɗin siddiƙa ce ballantana kuma a ce uwar mumina ce matan manzan Allah ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaushe ne azabin mai radin za ta shafe ku iz talaqawnahu lokacin da kuke karba kuke talaki me talaki shine ka koya ka gunsa sannan ka je ka fesar ko e shi yasa kake da talaki a qur'ani ko alhamdu wal ada e ka je gurin malamin ka ilaqana ma ko ba wuce mana na cewa ilaqana ka je ilaqana ma ka koya ka iya sannan kai kuma ka je gurin ɗalibanka su ma kuma ka laƙana musu su koya su yi a gurinka Allah ce to idh talaqawnahu ku duba ku ga inda gurin karba wannan ya fada wannan shi ma ya je ya rawaito wannan ya rawaito ya kai wancan wannan kalmar a ce a tsakani da wasu da shi mu'mini za a ringa rawaitar ta ce idh talaqawnahu bi alsinatikum ku tuna lokacin da kuke karba wannan ya rawaito ya ba wancan wancan ya jiyo ya jiyar da wancan wa taquluna bi afwahikum ice wai yanzu da bakinku da bakinku na salati kuke fada wannan kalmar bi afwahikum Allah ya da wata kuluna kuke faɗa bi afwahikum to da mana magana ne in ba da baki ba amma yana nuna maka kamar kai ne zaka ce wai wani da bakin ka na salatin annabi kace kaza ai san ba zai magana ba sai sai da baki amma mamakin abin wai ya fito daga bakinka ka kai ku din yanzu mu'minai a ce wasu da cikin mu'minai wannan magana ta fito daga bakin ku kaga ai dole mutum in ya auna zai kai ta bakin yara sai su tofar da su ce sabo-sabo ba bakin su ba irin wannan ko eh, ai saboda irin wannan kaji sai kaji kai ma a ce magana ta gara a bakin ka akwai kalmar da kana so ka faɗa amma sai ga bata dace da harshen ka ba so tare ana samun haka yanzu ko wasu kalmomin da ake rawaito ai kaga zaka kana cikin masallaci sifikan masallaci bakin ka da kake salatin annabi shi yasa ba shi kike cewa da bakin ka na na salatin annabi wato salatin annabi abu ne mai daraja bai kamata ya haɗa hanya da irin wayannan muyagun abubuwan ba ne ma'anar da bakinka na salatin annabin da yake faɗa a ce kai za ka yi salati kuma ka ɗauko wannan mummunan kalma ka haɗa su guri ɗaya bai kamata ba ba gurbin su bane shi isa ala ce wata na bi kuma yanzu da bakunan ku za ku ringa faɗan ma laysa lakum bihi ilmu da ma ko ƙari da karo ba ku da ilimi a kansa bayan tarbiyya addinin musulunci wala taqfu ma laysa ka bihi ilmu kakka bi duk da baka da ilimi a ciki saboda mai inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula yace wata quluna bi kun ma laysa kun bihi ilmun sannan abu na gaba kuma kaga na farko ita idh talaqawna bi alsinatikum na biyu wata quluna bi kun. nan kuma laysa kun bihi ilmun abinda ba kuma da ilimi kansa na hudu kuma kari da karau wa tahsabunahu hayyinan a zaton kuma wai ƙaramin abu ne a garin ku dan karami ne a wa huwa inda Allahi azim wallahi a gurin Allah babban abu ne shi saddin mai wannan abun dume aqida ta cewa wai har yanzu shi yana ganin na Aisha wal iyadu billah ka sai ya kauce ayoyi wanda ya kafirce ko aya ɗaya cikin Qur'ani kafiri ne balanta wanda ya kafirce ayoyi kimanin 17 cikin suratul nur Allah ya ce eh shi ya ce a ko Allah ya ce a'a ya ce eh wannan ya zama nasara baban kare ko ba ka ke wani wani kirari wa shi nasara baban kare banu isra'ila Allah ya ce eh, kun ce a to ba nasaran ba zai wannan Allah ka kiyashe mu abin abin akwai abin ce zaga har yanzu har a garin kanan nan ma har a wasu bangarorin nan na hotoro akwai masu bautawa Allah da wannan wal iyad billah akwai wanda yake rudar su ga dai qur'ani karara yanzu yanzu ka bi ba hadisi muke kawo ba a doran zahirin qur'ani ake bi ake fassarawa gashi abin da yake fada ƙarara amma wai har yanzu wani zai je sauraron wani kato wai ya masa bayani to ima bayani me yace ma mito kuma wai su za a zo a haɗa kai a haɗa kai a zauna lafiya suna ganin bauta ce zagin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah ce wallazi na ja'u min ba'alihim yaquluna rabbana ighfir lana wali ikhwani alladhina sabaquna bil iman haƙin haƙin su fa kenan akan ka gurin Allah haƙin su akan ka shine ka ringa nema musu gafara Allah kuma ga cewa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ya la sa mana gilli da bakin ciki da keta da kiyayya akan duk wani mumini ma balantana muminan farko as-sabiquna al-awwaluna Allah ka kiyashe mu tabewa wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun kuna faɗa da bakunan ku abinda ba ku da ilimi akai wa tahsabunahu hayyinan kuma kuna da tan karamin abu ne wa huwa inda azim hakika kuma shi a gurin Allah babban abu ne ka san manya manyan zunubai ƙananan zunubai sukan iya zama manya ƙaramin zunubi zai iya zama babban zunubi ta wasu hanyoyi daga cikin hanyoyin shine me ka raina shi in ka raina karamin zunubi kake ganin ba kuma bane ba to nan shine dan hakin da ka raina malam Ismail dan hakin da ka raina shi yake tsole maka ido in ji ba wuce karamin zunubi in ka raina shi to sai zama babba saboda ai ba kankanta su zaka duba ba zaka duba wa kake sabawa ko girma wanda kake sabawa din zaka duba to da kan ka raina shi sai ga ya zama babba a gurin Allah subhanahu wataala to balantana wannan ba ma karamin bane ba babban ne kai masa kallon karami an ce ka raina karamin zunubi yana zama to kuma ina ka raina babban zunubin to ta ga munin ya kai muni haka daga cikin abubuwan da suke mai da zunubi karami babba shine nacewa a gurin yinsa kai ta yi kai ta yi to ai ko ko menene zara ba ba ce kudi wawaye ne ko ya kake tara sai taru ko to haka su ma zunuban ai Ka ka yi yi ka yi karamin ne sai sai kake sai kake sai yi taruwa zai yi taruwa zai yi girma kuma ka rasa yadda zaka da shi Allah karama mu da sharrin zinubai manya manya da kanana shine wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim walaula idh sami'tumuhu me hana lokacin da kuka ji wannan haditha ta ifku qultum ku ce ma yakunu lana bai dace a gare mu ba an na takallama bi hada mi magana irin wannan mi tattauna wannan topic din subhanak kai Sarki ya tabbata gare ka ya Allah hada wannan maganar buhtanin ya ƙarya ce azimun babba kalmar buhtan shine ƙaryar da kana ji zaka rude maka rasa me zaka ci abin ya baka mamaki irin ƙaryar da mutum yake cewa wani kan ba ma ya jin kunyar ko wanda zai zo ya maka ƙarya wai kuma ya kasa gane wai ka kasa gane ƙarya yake ka san wani ya fi komai ma abin haushi akwai wani zai ma ƙarya ba haushe ce irin ƙarya raina hankali ko saboda ba raina hankali ba zai faɗa maka wanda ba wai kalli irin ka ya faɗa ma magana kuma wai gani yake ka yadda musalli majal kazzab ya sami amr bin la'as tun kafin amr bin la'as as ya musulunta yace masa ni ma an sauka min da ayoyi yace to karanto mu je ice alfilu malfil wa ma adraka malfil lahu khurdumun tawil amru yaka. yace ya dariya ya ce kai ma ne ka san na san ƙarya kake ta yi gaskiya ne saboda wani mutumin da zai maka magana kai shi kansa ya san ka gane ƙarya yake kawai ta irin wani ƙarya ita ce bhutan imana eh, mana eh saboda an ce alamtar kai ba fa'ala rabbuka bi ashabil fil shi ma kuma sai zo yana alfilu malfil giwa mai ce giwa wa ma adraka mai fil me ka sani akan giwa kai law khurtumun tawil <laughs> to yanzu waye bai san wannan ba me abin labari anan shi da tan sauye shi ma ya zo su kansa mutanensa sun san ƙarya yake kawai abin da suka ce kawai su dai da ce da wancan annabin gwanda magarashin su su sun da makarashin ne amma tun da kabilanci za yi da annabin ga sai wanda makarashin su to almuhim ana samun irin wannan ƙarya da yawa to irin wannan ƙarya ita ce buhutan shi sa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabban sa atadruna mal ghiba kun san me ce ghiba ghiba yi da mutane kenan da Hausa sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa ne mafiya sani sai ce zikiruka akhaka bima yakra shine ka ambaci dan uwanka da abin da yake ki misali gajere ne shi kace masa dan da kurkushi ko zo kace zan kalele kaga yana kin wannan kana aibata shi da wannan to shine riba in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan fasara amma gurin malam washe wani yaro wace ai gaskiya ce wannan ai wai wani suna wasa ne sai wani ya same su haka yana da idan sa haka ɗaya ya fi ɗaya girma sai ya zane su sai gudu Allah ya sa waye waye waye mai ido ɗaya da rabi sai ɗayan ya ce masa an ce ba babu kyau a makaranta ita to ai gaskiya na faɗa ai abin da babu kyau shine kai ƙarya gaskiya na faɗa kalle shi mun gani to hakan ka ce gaskiya ka faɗa ka ce masa wani rin Allah kai ta aibata shi da wannan to wannan inda ka faɗa shine ribar ko ka aibata shi da tsawansa ko gajartansa ko faɗinsa ko ko dai wata halittar Allah ya masa yana da ita to wannan shine kai riba shine ka shiga cikin fadin Allah wala yaghtab ba'dukum ba'da kaɗayan ku riba ka sashin ku riba da sashi ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan wato shine ka zama original mai mai cin naman dan uwansa kuma naman dan uwan nasa ma danye kuma in ji qur'ani ba in ji malam bahaushe ba ko mai malam bahaushe ya ce mai cin naman mutane kenan ko to shi wannan ji qur'ani ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan to riwa kenan a definition na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ka fara dan uwanka abin da yake ki ka aibata shi da wata sifa da yake tare da ita sai ake tambaya ya manzo Allah afara'aita in kana fi akhi ma aku. ita ya kake gani ya manzo Allah abin da na faɗa yana ki baya so na faɗa amma kuma yana da abin yana da abin fari ne ka ce masa nunar rana ka ji bakin ciki baki kuma ka ce masa dan dunawa duk toyi ai asali man ka dubi ba toyi wa kake aibatawa ne yanzu misali in na rubutu kallon rubutu na kace ka baka ce rubutu na ba sai ka ka wannan rubutun ba shi da kyau wa ka aibata ni da na rubutu ko to yanzu waye waye halicci kansa wa ka sani ya halicci kansa ba wasu da yake cewa wai wani yana da kyau ko wancan tana da kyau kamar ita kanta ita kanta in ga kwaba ai ba za ma ta kwabin ba ma ai duk halitta Allah ce laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim to kai kuma sai ka gani kake kushewa ko iyanan ya shi ka gano girman zunubin da kake dauka duk wanda ka gani Allah ya yi shi da kyau kowa yana da kyau sai dai a cikin kyawawan wani yafi wani kyau amma kowa kyakkyawa ne Allah subhanahu wataala ya shi almuhim dai sai suke tambayar manzo Allah su ce afara'aita in kana fi akhi ma aqul ya manzo Allah ya kake gani idan abin da nake faɗa a dan uwan nawa yana da shi dogo ne zankale ne ce masa zankale ne falwaya ko siriri ne na ce masa kabugiwa ko gajere ne ce masa malam dogo ko malam wada in yana ki in ba dan ta'arifi ba sai manzo Allah ce in kana fihi ma taqulu faqad tabta idan yana da abin ka faɗa masa to shine daman kai ribar ai wa illam yakun fihi idan ko ba shi da shi faqad bahatta ka ka masa kage kenan abin da yasa na ka hadisin kalmar subhanaka hada buhutanu kaga bahatta da buhutanun azim shine ka kirkiro abin da mutum ba shi da shi ka ce me yana da shi Hada buhutanun azim kirkire da ya karya kenan wace kowa ya ji irin da wancan misalin da na makon amur bin al'as as kowa ya ji ya san wannan ita ma ƙarya ce to sai Allah da ƙashe rufe ayon aizu ya'idukumullahu Allah da kansa yana muku wa'azi ya'idukumullahu Allah da kansa yana muku wa'azi an ta'udu kar ku saki ku koma limithlihi ga irin wannan maganar abadan har abada nan ce abada na nufin wato haka mutu duk wanda ya ji wannan wa'azi na Allah kai ya yadda ya koma irin wannan maganar har ya mutu amma fa ba ga kowa wa'azin yake tambaya ba yake magana ba Allah ya ce in kuntum mu'minin eh ga mu'mine kawai matukar in dai kun kasance mu'mine to Allah ya mana muku wa'azin kar ku kuma koma irin wannan maganar wanda kaji ya koma mata yana nufin me wanda ya koma magana yana nufin me ba mumini bane daman wazin Allah ya shafa muminai ya'idhukumullah Allah yana muku wa'azin an ta'udu ku komawa limithlihi kwatankwacin wannan magana ba ma itan ba kwatankwacin wannan magana maka kuma yin irinta in kuntum mu'minin in dai kun cika cika kun mu'minai wa yubayyinu Allahu lakum al-ayat Allah yana bayyana muku ayoyi daban-daban domin ka ku fada cikin halaka dan ka ku bata ya turo manzanni Si bayanin gaskiya su bambance ta da rashin gaskiya Si bayanin shirya su bambance shi da bata Si bayanin haske su bambance shi da duhu Si bayanin hanyar Allah subhanahu wataala su bambance ta da hanyoyin shedan wa yubayyinu Allahu lakum al-ayat wallahu alimun hakim Allah shine mai ilimi mai hikima wanda ilimin siyasa ya san komai da komai babu abin da bai sani ba ma tasqutu min waraqatin illa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الله wa وتعالى wasi'a kulla shay'in علما ya wadaci kowane abu da sani mutum yana da limit a duk kowane abu ka san wani abu ne a bangaren baka san wani abun ba duk abin da ka ɗauka. duk abin da ka duk abin da ka dauka ka dauki kowane abu kai misali a kansa za ka ka san shi sosai amma duk da haka wasu bangarori ka sani ba san wasu bangarorin a cikin abin ba abu ɗaya ba abu ɗaya kuma abubuwan da baka sani ba sun fi ka sani yawa yanzu ko a jikinka wataƙila sai wani ya ce maka kaza a kusa da ka ko a jikin kusa da ka ba da ido kake gani ba ya ce kaza a kusa da ka zai faɗa ma ido wai kusa da ka bai ke baka labari tsabar rauni to shi sa shi ku Allah wasi'a kullu shay'in ilma duk kowane abu ya san shi ciki da bai ta ina subhanahu wa ta'ala na'am to wannan an zo kan gaba sai na mu wuce wannan gabar yana da kyau mu dan tunatar da junanmu falala ta sai da tuna Aisha radiyallahu anha falala tana da tarin yawa kuma na san lakcoci da aka yi da littattafai da aka rubuta da aka wallafa manya-manyan gagagaggan tindima-tindiman malamai bayanai kala-kala kan aisha suna da yawa to amma yanzu tsakura za a idan tunatar da juna radiyallahu baraka wa ta'ala anha wa ardaha ita aisha a siddiƙa kenan bintu siddiq habibatu habibillah manzo Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an haife ta a cikin addinin musulunci tsindin sai da tana aisha an haifi ta addinin musulunci kafin hijira da kimanin shekara takwas ko kwatankwacin haka sannan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya batta bayan lokacin da ya rasu tana shekara goma sha takwas kaga wato shekarunta goma sha takwas ta yi su ne tsantsa a cikin addinin musulunci ita ba ta san me ba jahiliya na na faɗi mata girmata da kimanin shekara takwas sai ta tana aisha ba ta san jahiliya ba kwata-kwata shi za ta ce ba ta yi wayo ba sai ta ga iyayenta suna yin addinin musulunci ita musulma mahaifiyarta musulma mahaifinta musulmi kakanta musulmi abu kuhafa ko usman shi ma ga fata maka fuskarsa gaba ɗaya faratas babu alamar bakin gashi ko ɗaya ya musulunta da haka ita musulma ce gaba da baya babu wani gida da ya ga ruwan musulunci kama gidansu kakanta sahabi mahaifiyarta sahabiya mahaifinta sahabi ita sahabiya yayarta sahabiya kannan yan uwanta sahabbai ƴaƴan yan uwanta ita Allah bai bata yaba ba duk sahabbai kuma da suna ruwaya daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa Abdullahi bin Zubair ko haka duk wayannan sahabbai ne radiyallahu tabaraka ta'ala anhum wa ardahum kuma sannan ita konce ita ce budurwa ta ƙarshe da ta auri annabi bayan ita duk in matan duniya sorry for them ba su ba auren annabi za su auri manyan mutane kala kala amma auren annabi budurwa ta ƙarshe da ta auri annabi ita ce cikamakin in matan da suka aure mai annabi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da falla mai tarin yawa abubuwa da suke nuna maka falalattak daga ciki akwai hadisin amr bin al-as da mun yi ishara gare shi sosai da sosai amma wani shi zai fito maka da abin fili kana ganin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahu aw abna'ahu aw ikhwanahu aw ashiratahu ice ba za ka samu abu biyu sun hadu ba ka samu mutane sun ce sun yi imani da Allah da ranar lahira kuma suna kauna suna soyayya kauna tun daga zuci wa suke so man hada Allah wa rasulahu wanda ya saba wa Allah da manzansa ma'ana hada daga haddu ne ko shi zaka ce cewa tilka hududullah me haddu shine boda eh wato wannan yana can boda wannan yana nan boda su wayennan mutanen tunda Allah da manzansa misali dokokin Allah da manzansa sun yi nan su kuma sai suka yi nan kaga sun ƙetare doka Allah da manzansa kenan Allah ya ce wayannan wanda suka saba wa Allah da manzansa ɗin kuwa da suka imani da Allah da ranar lahira ba za su so su ba ko da kuwa kanu aba'ahum iyayensu ne su au abana'ahum ko ƴaƴansu ne su au ikhwanahum ko kuma ƴan uwansu au ashiratahum ko danginsu ula'ika kataba fi qulubihimul imana masu imani irin wannan da ba sa gauraya tsakanin kishiyoyi wato ba za su taba hada shi yasa a ce hadda Allah wa rasulahu ai kishiyoyi kenan ba su taba cakuda san Allah da ranar lahira kuma da san da suke saba wa Allah ko suka saba wa Allah da ranar lahira ba irin wayannan su ne kataba fi qulubihimul iman Allah ya tabbatar da imani rubutacce a zuciyarsu wa ayyadahum bi ruhin min zuwa karshe kaga wannan a ga garin mutane kenan ko to in har ta tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sana na Aisha ko ya fi santa akan kowa kuma ne yazo ya ce ita ma wai ta saba Allah da manzansa me yake nufi wa yake korewa imani ne eh wa ya korewa imani manzo Allah ya korewa imani ko manzo Allah ya korewa imani tunda Allah ce ba za ka samu masu imani da Allah da ranar lahira kuma suna son wanda suka saba wa Allah da manzansa ba ba za ka samu wannan ba ko da ko wanda ya saba Allah da manzansa mahaifinka ne ko ɗanka ko ɗan uwa ko ɗaya daga cikin dangi ko masu wayannan su ne suke da imani tabbatacce a zuciyarsu wayanda ba su da wannan ba su da imani tabbatacce a zuciyarsu sai su claim ko in ji Allah to amma a tambayi manzo Allah kamar yadda hadisin Amr ibn al-As manzo Allah ya tura shi ya sa shi kwamandan yaƙi da aka dawo sai ke ji a zuciyarsa kamar saboda mu'amala irin ta manzo Allah iya mu'amala jin kowa ji yake kamar shi ya fi so to sai yake so tun da ya ji a zuciyarsa kamar an fi son kan kowa to sai yake so ya tabbatar dai E, ji zatin nasa haka ne sai yake tambayi, manzo Allah ya rasulullahi kafa so ne sai manzo Allah kai tsaye babu kaidi wato ba shi a bangare kaza a bangare kaza a bangare kaza ba ko kai tsaye wa fi so manzo Allah ya faɗa kai tsaye babu kaidi Aisha radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha kai kuma amma suka ce a ah, minar rijal ai maza nake nufi dama sai ce abuha mahaifinta to kai kuma ka zo ka ce wai kin sai da tana aisha wai wai ibada ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala qul hal ko bil akhsarina a'mala shin bazan ba ku labarin waye fi kowa asarar aiki ba waye fi kowa tabka tuma asara sune alladhina dhalla sa'ihum fil hayatid dunya wanda aikinsu ya zama dalal bata ne a rayuwar duniya amma ba nan gizo yake saka ba wa hum yahsabuna su ana su tunanin annahum yuhsinuna sun'a aikin alkhairi suke mutumin da yake ta shuka sharri a duniya kuma da tansa a ranar lahira aljanna zai shiga to wannan shi kowa yin asara a ranar lahira daga cikin hadisai a gurguje saboda mu shiga cikin wasu ayoyin akwai matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka taru suka yi mitin a gurin sayyidatuna ummu salama suka ce sun gano cewa mutane in sun tashi wa manzo Allah kyauta sai su bari sai ranar girkin sai da tuna Aisha sai a kawo tuttuka suka ce to ai su ma suna son alkhairi kamar inda Aisha take son alkhairi kowa ma yana so dan haka in musulma ta fada wa manzon Allah ya fada wa jama'a cewa in sun tashi kyauta kawai su kyauta ba wani zancen su war ɗakin girkin wancan da girkin wancan kaga abin da nauyi abin ya motsa eh abin da nauyi ka zo ka ce wanda zai ma kyauta in ya tashi ya baka kaga da nauyi ko kai ina jin ba za ka iya ka bala na manzo Allah ka zo ka ce in za ka yi min kyauta ka bani lokaci kaza lokaci kaza to shikenan ummu salma sai ta zo ta samu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta ce gashi gashi abinda matanka suka ce sai mata shuru da ya kuma dawowa ta kuma faɗa sai ya mata shuru da ya kuma dawowa ta kuma ta samu sa'ana ukun sai ce lati udini fi aisha ya umu salama kake takura min kake cutar da ni akan lamarin aisha sai ce saboda a din mata na babu wacce aka saba sauka min da wahayi a cikin mayafinta sai sai da tana aisha wahayi ya sauka tana tare da manzon Allah a cikin mayafi dai sai sai da tana aisha radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha to imamu zahabi yake cewa hadal jawabu minhu wannan jawabin daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dalun ala fadli aishata ala sa'ir ummahatil mu'minin yace yana nuna falalar sayyidatina aisha akan sauran iyayen mu'minai ko wato a cikin matan manzo Allah matan na fara dori akan sauran matan saboda duk wahayi ma kaga ba wai kyauta daga waje ba ko kaga ai shi wahayi ba kyauta ce ta wani mutum ba balantana ce ya daina an gane kiyasin kalmomin ko shi sa manzo Allah ke ce mata kin ga wahayi ma ai bai taba sauka ba sai a gurinta to ka gani balantana kuma je wasu a ce ku na kyauta su ma sun yi kamar koyi suka yi da wahayi kenan to shine imamu zabi ke cewa yana nuna falalar sai da tana shi akan sauran iyayen mu'mini bi amrin ilahi ita da umarni ne kenan na Allah umarni ne me na Allah haka manzon Allah ya fuskanta ice umarni ne na Allah yake tattare da sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mata ita kuma wannan umarnin na Allah shine sirrin da yasa ta yafi na kowa shi yasa bai tashi ya ce ai na fi ta ba ko na fi waye sai ce wahayi ma bai taba sauka a ɗakin wata mace ba ina tare da wata mace sai sai da tuna aisha haka yana nuna kamar wani umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala hadisai masu tarin yawa akwai hadisin lokacin da ta zo za ta bar duniya sai ibn abbas ina yi ma'ai masa iso lokacin tana rashin lafiya ta bankwana sai ta ce ta nuna kamar bata so ya shigo ba saboda ta tabbata in ya zo zai ringa faɗar baiwa da farla da Allah subhanahu wa ta'ala mata ita kuma gani take wannan yabo ne ya za ka zo kai ta zuga ta haka take gani kamar zai zo ne ta zuga ta sai ta yi shiru ba ta yi masa iso ba to sai ya'yan dan uwanta ta suke tare da suke faɗa mata cewa ibn abbas ne fa dan ammun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fara faɗa falalarsa ya zai kamar shi ne mai iso ka gani kaga bayan da za a sai an bashi ya shigo dai ko ya shigo yake cewa aike abin da yake tsakaninki da shiga aljanna shine rai ya baji gangar jiki da ki game da su manzan Allah sai na abubakar manyan mutane shine kawai rai ya bar gangan jiki da rai ya bar gangan jiki kenan ke ce mafiya kauna wacce manzan Allah ya fi kauna akan kowa kuma ke ce Allah ya saukar da ayoyi daga sab'i samawat da su wanke ki kuma har yanzu har gobe har magajin jibi in an zo ana tilawa a cikin azumi ko ba azumi ba a masallaci ko ba a masallaci ba za a ringa tilawa ana rerawa ulaika mubarrauna mimma yaqulun ya ringa fada ya ringa fada ya ringa fada ta ce ya isa Da man ta faɗan ya shigo bayani zai zai sai tana Aisha radiyallahu anha tana fala mai tarin yawa ta shekara kimanin shekara 50 da wajen wani abu zaka iya cewa shekara 50 da wani abu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa ta samu dama take da sai da yawa wasu malaman masu kace zaka iya cewa rubu'i na ahkamun shar'iyya a rawaito sunan daga sayyidatuna Aisha wato inda ka kasa dokokin addinin musulunci hudu to zaka iya cewa kaso ɗaya cikin hudun duk daga sayyidatuna Aisha aka rawaito shi manya manyan sabai sun karu da tsoron da Allah subhanahu wataala ya ba wa sayyidatuna Aisha bayan rasul manzon Allah ta kasance in za ka kasa matan duniya gaba ɗaya a gurin malaman musulunci duk matan duniya da aka taɓa yi ba mace da ta Aisha ilimi a gurin malaman musulunci saboda abin da aka rawaito da gare ta abubuwa kala-kala za ka yi mamaki in ka ji fiƙihu na sai da tana aisha ka ji wani ya faɗa ta ce ba haka ba ne ko manyan sahabai wani ya faɗa ta ce ba haka ba ne haka ya faru saboda ta yi play group nazari primary uh, junior senior har ta zama professor a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma mace ce mai kyauta mai sadaka akwai lokacin da tana azumi da yamma yanzu sai na umar ya kama ta dukiya mai tarin yawa kasanta kasance wacce matan manzan Allah kawai ta fara cewa ɗiba a kaiwa wani ɗiba a kaiwa wani ɗiba a kaiwa wani nan da na aka rabar da dukiyar nan gaba ɗaya sai bai wata ke cewa aikin ga da da kin baro kanki abin da zaki sha ruwa ai da yafi sai ta shito ai baki tuno mun ba wai fa abin da za ta buɗe baki da shi ba ta bari ba dukiya mai tarin yawa kai gidan wancan kai gidan wancan kai gidan wani wa ake faɗa mata da kin bar abin da zaki sha da shi ai da ya fita sai baki tuno mun ba ta manta da kanta akan wasu radiyallahu tabaaraka wa ta'ala anha wa ardaha shi sahabbai gaba ɗaya kaf suna girma mata kai ba ma sahabbai duk wani mai mutunci mai kima mai daraja zai girma sai da tuna Aisha kuma santa wanda ya so ta ya so ta ne saboda san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma daman ita uwa ce ga mu'mine ba uwa ce ga zindikai da fasikai ba falal tana tarin yawa na san insha Allah za mu ta gamawa da su a gaba Allah subhanahu wataala ya samu dace kuma Allah ka sa ka tashe mu a cikin irin wayannan mutane tutar manzan Allah da matansa ko matar manzan Allah ce a duniya da lahira kamar da Ammar bin Yasir yake faɗa ce na tabbatar ke matar manzan Allah ce duniya da lahira kuma sannan in ka lura hadisai da ayoyi sun nuna aljanna one way kamar da Ibn Abbas yake faɗa tsakanin ki da aljanna mutuwa ce kawai mahaifinta ma kuma yana cikin wanda aka bishara da aljanna tun daga duniya abubakar fil janna sunansa ne ma alisin shine sunansa na farko abubakar fil janna Allah ka datar da mu kuma Allah ka raba mu da tabewa wannan virus da yake yaduwa na cin mutunci da cin zarafin manya manyan mutane da kokarin rushe addinin musulunci ai ba wani abu bane ba maki addinin musulunci ne yanzu ka ce ka disqualify din Aisha hadisi da ka rawaito dubannin hadisai na ta ga duk ka ture su kenan kaga addinin musulunci zai samu me gibi in ka zo ka ci mutuncin Abu Huraira ka zage shi kace masa mutunci wajen hadisi kimanin biyar kaga da sun rushe kenan haka in ka soke bukhari kaga ingantattun hadisai ka to in mutum ya so is soke addini musulunci rushe addini musulunci sai biyo ta hanyar wayannan manya manyan mutanen wanda rasulun Allah subhanahu wataala ya rike addinin har yanzu ya garo mana izo kuma har yanzu masu bakin ciki suna yi saboda babu wani addini da yake da sanadi na yake nufi da sanadi wata ingantacciyar magana za a iya cewa eh tabbas wani annabin wani addini ya faɗa sai addinin annabin musulunci addinin annabin addinin musulunci shi yasa malamin suke cewa al-isnadu min ad-din eh sanadi me sanadi shine haddathana haddathana annabi zaka ji ana fada wani ya ji daga wani wani ya ji daga wani har zuwa ga manzon Allah to wannan addini ne kuma har yanzu ba akwai shi sai dai yanzu tashrifi ne me ma'anar tashrifi nema wa kai girma da daraja a ce kai yanzu ka san da za a zo kan hadisi kaza za ka yi cewa kai ka san wane ya karanta a gurin wane wane ya karanta a gurin tun da kanka zuwa ga manzan Allah wato kana cikin wani jere farkonsa kasan kai ne can saman manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ana yi na ijaza na qur'ani ana yi na hadisi duk ana yi yanzu bukhari inda da kake gani a hannun mutane littafin yanzu ba ruwansa dan ibancin ka me yasa kace ta sharifi ne da lokacin da ana riwaya in mutum yi ne ga ba za ka karba hadisin ka ba amma kai zaka yi rawaita hadisi ibancin ka ba zai afa bukhari ba ko saboda kai ka mai girman abin ne amma da ifancin ko rashin da ifancin ba zai kara bukhari komai ba A riga an tabbatar da ingancinsa an gane to shi yasa wannan tashrifin Allah subhanahu wataala bai kowace al'umma ba sai al'umma addinin musulunci amma duk sauran addinai za ga cewa akwai gap tsakanin fara rubutu da annabawansu da rekodin din to ya zai wanda yake da gap yanzu misali mu addinin musulunci wani ya zo ce karwaito ka zo kana cewa tabi'i ne ya rawaito sai ce manzo Allah ya ce za a ce a ah, wannan hadisin mursal eh ba za a karba ba me yasa shi tabi bai rayuwa da manzo Allah ba ya faɗa masa to a ina yaji dole sai wane daga wane wanan ya ga manzon Allah sahabi kenan ya ji daga daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi a gaban manzon Allah shi ma tabi'i tabi'in ma ingantacce kwararre sananne mai adalci wanda ya cika shar'ai gaba ɗaya da malamai suke lissafawa sannan ya ji daga gare shi ma ɗalibinsa ya ji daga gare shi ma haka za a yi ta tawowa ba kuma mutum ɗaya mutum biyu ba za ka ga wani wani lokacin mutum kaza sun ji mutum ɗari mutum kaza da yawa an jiji to shi sa su wayannan mutane sai su ga waye ya fi kowa riwaya wa aka fi karuwa da shi addinin musulunci to sai mai da hankali kansa gurin zagi da tsinewa da cin mutunci da cin zarafi da ka yadda haka ke na ga hadisancin gaba ɗaya sun rushe me ko yazo ce maka hadisi ka kare suka ce a ah, za ka ta manzo Allah ne wa'i iyadu billah amma sai eh, fake da guzuma ya kama harbin karsana Allah ka kiyashe mu ar-rahman ar rahim إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله واسع عليم والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ؟ والله غفور رحيم بارك الله فيك إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة Allah subhanahu wata'ala ya cewa hakika tabbas wanda suke son an tashi alfahishatu alfasha ta yadu ta warwatsu fil ladina amanu a cikin masu imani lahum azabun alimun fi dunya wal akhira. suna da azaba mai raɗaɗi. a duniya da lahira wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shine masani Kukan kan ba ku san komai ba innal ladhina yuhibbuna an ta shi fahishatu masu kaunan alfasha ta bayyana ta yaɗu a duniya alfasha ɗinnan ta magana ce ko ta aiki yanzu wannan ayar ita ce take baka hukuncin masu downloaded din fina-finan ba su tura a waya ko ba atul fahisha suke ba ko mai alfahisha kullum ma qabuha qawlan wa fi'lan duk wani mummunan abu aiki ne ko magana to dan haka idan aka turo maka abu ko a whatsapp ko ma a wani abu ne ko kowane salo ne na midiya kakai sharing ɗinsa sai ka duba idan akwai wata mummunar magana ko wani mummunar aiki a ciki to an ka yada ka shiga cikin innal ladina yuhibbuna an ta shi'a alfahishatu wannan ayi lalle a jawo masu downloading da masu tutturawa nan da waye duk a jawo musu kunni akan ta Allah ce lahum azabun alimun fi dunya wal akhirah suna da azaba mai radi a duniya da lahira ko ka ji mummunan labari in ka ji to in baka tsaya da shi ba kamata ya kaji abin da muka karanta a baya idh sami'tumu qultum ma yakun lana an natakallama bi hadha subhanak idh sami'tumuhu dhanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan sune kamata kai to amma in baka yi wannan din ba ka ji ka guntsar to ka sani cewa lahum azabun alimun suna da azaba mai raɗi fi duniya wal akhirah a duniya shine me ka kamar su mistah su hamna su hasan sun ji wannan bayanin ba su suka kirkiro shi ba kawai suka ji suka kuma dorarwa suka ji suka me suka adar me azabar suka sha a duniya bulala da aka yi musu bulala tamanin aka yi musu a duniya to so tari za ka cewa in ka ji bayani baka tabbatar da shi baka fara guntsarwa in baka wasa aka nemo ka tun a duniya sai ka sha wahala da an ce a bakin waka da a ce a bakin wani kai kuma aka zo ka tarkato da kai a cikin shera akalla ko bata maka lokaci akai kaga an cutar da kai ballantana wata magana in ta fita aka ce da kai a ciki wallahi sai da Allah ya fitar da kai ana samun haka da yawa ko akan iya samu kawai wani ya ji magana ya zo ya yada ta a zo a ji a bakin sa watakila kuma koma kan wancan da ya faɗa shi wancan idan ya shi ya ce shi bai faɗa masa ba shi ƙarya yake masa shi kuma da aka ji a bakin sa a bakin wawa an ji bawushe akan ji magana dole shi za a tafi da shi ko zuwa aka aka ce masa makaryaci waye waye aka faɗa masa ba ɗaya maganganu ga ai wannan ya sa mutuncinsa ya tabu kuma wannan ma azaba ce nau'in ta duniya to balantana kuma azabar lahira to shi sa duk wani abu da ka sani da yanda za a spreading din wani mummunan abu wanda ya taimaka akai wannan spreading din ko yada abun Allah ce lahum azabun alimun fid dunya wal akhira. suna da azaba kashe biyu a duniya da lahira wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun walaula fadlullahi alaikum Allah ce wallahi ba da ban falala Allah akan ku ba wa rahmatuhu da kuma rahmarsa wa annan Allah da kasancewa Allah ra'ufun mai tausasawa ne rahimun mai kuma jin kai an karasa in ka ce kai wallahi wane ba daban yadda muke da kai ba ba daban kaɗin ɗan uwana ba ne wallahi kai hmm, kaga ba faɗi me aka ce za a yi ba shi yasa an faɗi shi laula harfin tina'in liwujud harfin me harfin tina'in liwujud kana da lau harfu limtina'in limtina' shi kuma laula harfin tina'in liwujud wato ce ba da kai mutumina ba ne to da bata ba kasancewa samu kai mutumina ne shi yasa ba bata da kai ba shine harfin tina'in rashin batawa mu kaga mun fasa batawa saboda kai mutumi na ne to shine Allah ce ba da abin wani abu da aka lissafo ba laula fadlullahi alaikum ba da abin falalan Allah akan ku ba wa rahmatuhu da rahmarsa wa anna Allah da kuma kasancewa Allah raufun mai tausawa ne rahimun wallahi ba da ban haka ba mm. kai kanka ka karasa ga me zai faru a ko yanzu a ce misali matar kwamishinan 'yan sanda ta zo wucewa unguwa a jefe ta ai ko ba za a fasa kame a unguwa ba ko ko za a kasa ana yi mana mata wani babban mutum ta zo a ce an jefe ta ko an faɗa mata baƙaƙen maganganu ka ai daidai gwargwado zai wani abu a kai ko ba zai ba to balantan a ce matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ce amma da topic din tattauna irin wannan maganganun inda Allah yake man adali waliyan ko yace duk wanda ya gaba ya daura gaba da masoyina to waye kuma masoyin siddiqa ba zama masoyiya ba faqad adantuhu bil harbi Allah ce ka fada masa na shelanta masa yaki to shi sai Allah yake fada muku magana fada ake cewa tahsabuna hayyinan ana dauka ta ƙaramin magana ce shi sai har yanzu in wani ya zo ya faɗi magana kan sai tana sha muka nuna fushin mu a matsayin ahlus suna sai ana ganin wai an dauki abin da zafi ai saboda suna ɗaukar sahayinan ɗin ne su wayancin har yanzu amma ka ji abin da Allah yake faɗa ba da ban wayannan abubuwan ba to wallahi da Allah kaɗai sa abin da zai faru shi sa ma ba ƙarasa ba saboda ƙwaƙwalwa ta tafi duk wani mummuna abu ta hararo shi ko kai ne yanzu a zuwa ce matakka an mata irin wannan ƙazafin da waye na ya kamata ka ga ɓacin ranka ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi fa wannan fa cin mutuncin mafi yawanci ai maza zagin sahabbai ai ba wai sahaban suke su saga ba kai tsaye ai ba suke zagi alaihi salatu wassalam sai dai directly suka zaba ai ba nan ma an yi ba ko an yi wasu sun fito sun fafada maganganu akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Kano amma in suka faɗa kai tsaye mafi yawanci ai za a kaddamar musu sai su faɗa a she ko ba wuce yana cewa abokin barawo barawo ne ka gani to kana so ka ce wani fa barawo ne ka ce ai duk abokansa barayi ne duk wanda ke mu'amala da su duk mutanen banza ne shi kuma sai zama mutumin kirki show me your friend ko to an ce duk gaba ɗaya abokan duk barayi ne ko duk mutanen banza ne ko duk sun yi kaza shi kuma sai zama na kirki rushe annabtan ne gaba ɗaya to shi sa Allah yake kishi wannan shi ba daban wannan ba da Allah kadai sa abin da zai faru ya ayyuhal ladina amanu kira daga Allah subhanahu wataala ya ku masu imani la tattabi'u kakku bibi khutuwati shaytan take taken shaytan shaytan ya ringa fasin fasin da ku a kawo kaza na shaydanci kabi a kawo kaza na shaydanci kabi ya kamata mai imani ya ringa duba abubuwa duk abu kafin ka shiga ka duba ga me hukuncin Allah a ciki mai akhdar ya ce wala yahilu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukum Allah fi bai halatta ka aikata kowane aiki ba sai ka san hukuncin Allah a cikin sa yace in baka sani ba ya zaka wa yasal ulama ya tambayi malamai to in ka tambayi malamin to kuma ya za kai practice in sai ce wa yaqtadi bil muttabi'in li sunnati muhammadin ya koyi ga masu bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dai yana fassara aya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm shine Allah ce kakku bi take taken shedan ka shedan ya raya man abu kai ya sa kai hana ka wato in shedan ya zama sheke sa ka sheke hana ka ka bauta masa kenan kamar yadda in zuciya ta zama ita take saka take yana ita ma kame ka bauta mata a far'aita man ittakhadha ilahahu hawahu me mai da zuciyarsa ita ce ransa a ita ce allansa me yasa saboda duk abin da zuciyarsa ta raya masa shi ita zai duk abin da zuciyarsa ta hana shi zai bari kaga wannan shine Allah yake yana mace ya ayyuhal ladina amanu tabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi' khutuwati shaytan duk wanda ya bi take take shaytan fa ya ya'muru bil fahsha. wal munkar hakika shi shedan yana umarni da alfahsha duk abin da ya munana na magana ko na aiki wal munkar da kuma duk abin da yake abin ki abin da shari'ar musulunci ta kore shi munkari duk abin da shari'ar musulunci da kuma kyakkyawar ɗabi'a ta ke korewa a alfahsha kuma duk abin da ya munana a addini ko al'ada abinda kowa zai ce kai wal iyadu billah kai wani kan kafiya shi yasa ba wushe ma kiran ashar alfasha ko sai ce wani akwai alfasha da sai saboda kazantar kalmar in ka faɗa sai ga duk wani mai mutunci ya ji a jikinsa ya ga muna abinci shi yasa ya kira ta da mai alfasha duk abin da ya munana a gurin faɗa ko gurin aiki shine alfasha almunkar kuma duk abin da shi da musunci ta kore take kinsa take kore shi ko kuma kyakkyawar ɗabi'a take kore shi shine Allah ya ce to shi shedan abin da yake umarni da shi kenan shi yasa har gobe har gobe duk wanda ka ji ya zo ya maka umarni da wani mummunan abu ko ana fada da kai misali ya zo ya ziga ka ya ce ai yadda ai raina kama akai ai an baka dauki mataki ba ai wanda ya makankara ai kaza da kaza to sashi wannan shaidani ne kuma ka tuno da aya Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan ana neman a samar da maslaha wani tibre ai ba za a yi ba ai kaza ne ai kaza ne shi ma sa cikin layin ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan me ya ake gane khutuwati shaytan shine ga mutum yana umarni da alfahsha wal munkar duk lokacin da ga wani mutum yana umarni da alfasha wal munkar alfahsha da abin ki wato mummunan abu na aiki ko na magana da kuma abin da shari'a musulunci ta kore to ka tabbatar wannan shaytani ne Allah ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu baraban falala Allah da rahamarsa ba an maimato irin wancan ko yace ma zaka minkum ana amma ana an faɗi jawabin yace ma zaka minkum min ahadin abadan da ba wanda zai tsarkaka a cikin ku gaba daya wato ne yana tare da mu'mine ne yana kuma rarrashin su cewa kar su ringa zargin wancan sahabban da suka fada cikin wancan maganar tun akwai sahabbai na gaske irin su misdah hamna da kuma hassan su na gaske ne amma wannan mummunan bakin su to kan sahabbai su ringa kyamata suna tsangwama su Kuɗin ma ba kake kare kanka daga fada cikin alfasha ba ko shi na ce ba da farar Allah da rahama sabbura babu wanda zai tsarkaka a cikin ko ne zai iya fadawa da haka tun da dai sun fada ciki kuma sun nuna zama sun tuba kuma an musu hukunci sai magana ta wuce ba da farar Allah da rahama sabba ma zaka minkum da ba wanda zai tsarkaka a cikin ku min ahadin kowaye kuwa abadan walakin Allah yuzaki man yasha sai dai Allah shi yake tsarkake wanda yake so wanda ya ga dama walakin Allah yuzaki man yasha wallahu sami'un alim ko Allah mai ji ne ko mai gani na jin komai kuma yana ganin kowa da kowa subhanahu wata'ala Allah wallahu sami'un Allah mai ji ne alimun masani ne wallahu sami'un alim Allah mai ji ne kuma masani ne duk abin da kuka faɗa ya ji shi kuma ya san duk abin da yake cikin zuciyar mutum mu yanzu <coughs> kakan ji amma jinka shi yake baka sani an gane abin da yake cikin zuciyata ya za ka sani ta hanyar abin da ka ji daga bakina ko amma shi Allah subhanahu wataala babu haka tare da shi shi sai ce wa asirru qaulakum ku yi magana ku asirri a waje harubi ko ku yi ta a bayyane innahu alimun bi zati sudur shi ya san abin da ka ɗauye a cikin girjinka amma ni zan iya zuwa a zuciyata ba wanda na tsana kamar kai amma sun ce ma kawai a duk duniya ba kana cikin wanda na fi kowa so na fi son ka a cikin kana cikin mutanen da na son su akan kowa a duniya kaga me zaka faɗa zuce ka lalle wani mai kauna ta ne ko saboda ka dogara da mai kalma ta da nake faɗa amma shi Allah ba haka bane subhanahu wataala dama shi sami'un ne duk abin da za a faɗa masa yana jin wannan alimu ne kuma yana da ilimin sa ba kuma ta hanyar ji ya samu nasa ilimin ba subhanahu wataala lokacin mu ya ja sai an mun ƙara minti biyar gobe za mu tashi kan wani ayat dai wala rafadullahi alaikum rahmatullahi wa zakamin kum min ahadin abadan ko mu kara gaba mun fara kawo karshen hadisatul ifki daga nan kuma za mu shiga wata qadiyya ta daban daidan mu Allah subhanahu wa ka ba mu lada akan sa kuskuren mu Allah ka fahimtar da mu shi mu gyara kuma ka yafe mana Allah ka sa Qur'ani ya zama hujja a gare mu ba hujja akan mu ba Allah ka sa mu cikin intattu a Ramadan اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين dukkan matsalolin da muke fama da su Allah ka yaye mana fitintuno kala kala da suke faruwa Allah ka yaye shugaban kasar mu Allah ka da shi lafiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi a cikin hanyar sadarwa ta WhatsApp insha Allah duk wanda yake so akwai number waya da idan kai adin insha Allah za ka samu a number ita ce 00 mhm na'am 66 98 97 73 um, 66 98 97 73 idan ka gani na menene akwai idan misali ka yi adin din zaka iya tura cikakken sunanka ga sunan shi Ammar za ka yi tura cikakken sunanka zai saka ka a wani group na darul muhaddifin ana turo karatuttukan malamai kala-kala sannan akwai www.darulfikir.com shi ma kana so wani link ne da zai kai ka na karatuttukan malamai da dama shi ma hadda karatun mala a ciki idan kai sacin kasa sunan ana ga goni zubairu aka saka za ka samu tafsirin mala insha Allah